a abubuwan da suke faruwa a kwallon kafa musamman a ingila yanzu inda hankali ya karkata ta bangaren manchester united yadda suka sallami su suka kawo wani mai horarwa ko suke shirin kawo mai horarwa jose maruhu yau din nan talata in allah ya kai mu wakilin jose maruhu wanda zai taso daga kasan china zai taho ingila domin tattaunawa da jagororin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united don fidda matsaya dawowar mourinho zuwa ga manchester a wani bangaren kuma mourinho ya ce lallai yana ƙoƙarin ya jawo rangi don su tafi tare a Manchester United sai dai zai yi ƙoƙarin canja masa wajen zama ba zai bar shi a mataimakin mai horarwa ba sai dai yana da ranar sa. ta wajen yadda zai taimaka masa a fannin kwallon kafa a nan ingila kuma gasar da aka gama na firimiya na wannan shekara ta dubu biyu da sha shida jaddawali ya fitar da ƙwararru wayanda suka fi kowa jefa kwallaye a raga na wannan shekara wanda ya fi kowa jefa kwallo a raga shine harry kane dan tottenham wanda ya jefa kwallo 25 sai james bari dan ke dan lisasta wanda ya jefa kwallo 24 a raga sai sajiyo biro dan man city wanda ya jefa kwallo 24 bangaren aston villa kuwa aston villa suna kokarin dawo da tsohon kocin manchester united david moyes wanda suka kawo sunayensu a jerin sunayen masu jagorancin kungiyar da suke son kawo wannan shekara a ciki wanda suka kawo da akwai emmanuel filibinari tsohon mai koyarwa a manchester city wanda ya bari kwanan nan sai Frank de Boer tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Germany wanda duk suna ɗaya daga cikin wanda suke yunkurin kawo shi manchester united kuma gary neville da brian suna yunkurin da yiwuwan dawowa cikin jagorori na manchester ganin an kawo Mourinho wannan kungiyar don taimaka masa ci gaban wasan kwallon kafa a nan ingila kaɗan kenan daga labaranmu na yanzu.